na da shekara 1438 daidai da ɗaya ga watan disamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na 16 daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu lil'aliyar ghaffar wanda malam muhammad nasir din al'albani ya rairaye shi daga asalin littafin al'ulu na al'imamul hafiz shamsuddin zahabi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba su wannan littafi na al'ulu da shi da iktisarin sa yana tattaunawa ne game da ainihin aqidar musulmai dangane da tabbatar da Allah yana sama kamar yadda Allah ubangiji ya faɗa da kanshi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya fassara a cikin hadisai ingantattu haka kuma daukacin malaman magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi su da kyautatawa suka yi wannan fassara za mu tashi a lambar ainihin gaba ta 83 ko a amin lambar gaba ta 57 daga cikin gabobin ta'aliki shafi na 112 inda ya ce ƙultu talyinu la'azdi iyahu la ta'athira lau yana mana magana akan hadithin ainihin wato da ya riga ya gabata shine wanda aka zo da bayani a baya akan shi gashi can idan ka koma baya inda aka ba da wannan lamba ta ainihin hamsin da bakwai daga cikin lambobin ta'aliki a shafin da ke kafin wannan shine shafi na ɗari da goma sha ɗaya ga yanar riwaya a ƙasa da ya ce a harajahun nasa'i fi tafsirin sajada shine hadisin abu huraira na inna allaha khalaqa samawati wal'ar da ma kuma fi sittati ayyamin to wannan hadisin shine aka sa wa lambar ta'aliki na 57 mun yi bayani tun can farko yadda zaka gane lambobin to wannan lamba mai rubutu karami din nan ita ce ga nan lambar ta'aliki na 57 in ka kalla a sama a cikin takhrijin da shi malan zahabi yayi sai ya ce qala wa qala abu hatim yuktabu hadithuhu wa layyanahu al-azdi abu hatim ya ce ana rubuta hadisin sa shi wane shi al-akhdaru dan shi kuma al-imamul azdi ya layyana shi ma'ana ya nuna ba wani mutum ne da za a karɓe shi a shirewa yasa ba ne sai malam albani nasiruddin yake cewa talyinul azdi iyahu wannan yan raunatawa da al'azdi, ya yi ma wannan malami al-akhdar ibn ya yace la ta'thira lahu ba ta da wani ƙarfi saboda mene لأن الأزدية نفسه nafsahu فيه fi domin shi kanshi wannan malami al-azdi malamai sun yi maganganu akan shi kama huwa ma'alumun kama yadda yake zance ne sananne abin da ya faru jama'a shine akwai malam abul fathi muhammad ibn al-husayn al-azdi shine wannan din abul muhammad ibn al-husayn al-azdi malamin hadifi ne asalin shi mutumin ainihin wato ƙasar sham yana da zafi kamar da zafi ya faɗa kana ƙauyen nafsi filjar ƙauyen nafsi filjar yana da saurin wartake mutane to kuma yana da wasu hadisai da ya ruwaito aka samu nakara a cikinsu ya rasu hijira da shekara 374 kamar shekara 1000 nan yanzu da shekara 64 yadda wasu Allah ya gafarta mashi don haka tarihinsa a cikin lisanul mizan na ibn hajirin da muqaddimin fathul bari ta ibn hajirin har ila yau da kuma littafin sayar alamin nubala da littafin ainihin wato abin nan tazkiyatul huffaz duka biyun na al'imamu zahabi za ga man da malamai suka yi a kan shi duk da al'imamu zahabi a ƙarshe shi ya tike a kan cewa al'azdi muhallu muhalluhu abinda za a ɗauke shi ne hadisan shi suna da gaskiya in ba an same shi da wata matsala ba to dangane da hadisai kenan amma dangane da maganganun da shi kuma yake akan mazaje ba a karɓar magana shi kai tsaye idan ya jarraha malami musamman idan shi kaɗai ya zo da irin wannan magana mu kiyaye akasin shi shine ibnu hibbana ibnu hibbana idan shi kaɗai ya amince da malami to ana taka tsantsan wajen amincewa da amincewar da ibnu hibbana yake wa malamai saboda ibnu hibbana yana iya amincewa da majhuli kuma a cikin zancen shi za a iya fahimta bai san mutumin ba zai kawo mutum a cikin kitabu thiqat bayan ya kawo shi kuma sai ya ce la a'rifuhu wa la a'rifu man abahu ni ban san wannan mutum ba kuma ban san waye ba kadai yazo da irin wannan magana mu kiyaye akasin shi shine ibnu hibbana ibnu hibbana idan shi kadai ya amince da malami to ana taka tsantsan wajen amincewa da amincewar da ibnu hibbana yake wa malamai saboda ibnu hibbana yana iya amincewa da majhuli kuma a cikin zancen shi za a iya fahimta bai san mutumin ba zai kawo mutum a cikin kitabu thiqat bayan ya kawo shi kuma sai ya ce la a'rifuhu wa la a'rifu man abahu ni ban san wannan mutum ba kuma ban san waye baban shi kuma ya amince da shi to kaga magana tana nuna akwai rauni wajen amincewa to shi kuma azdi yana da saurin raunata mutane da haka irin wannan yayi talyini ya kwashe kafar wani mai riwaya sai aka samu sauran malaman hadithi ba su dace da shi akan wannan kwashe kafa ba ko kuma hasali ma su suna da magana aka san haka ko to ba za a karɓi magana ba ne abin da yake faɗa cewa wa talyinul azdi iyahu la asira lahu li'annal azdiya nafsahu mutakallamun fihi kama huwa ma'lumun sai malam ya ce lasiyama musamman ma kuma wa qad wathaqahu ibn ma'in an samu malamai masu zafi kuma waɗanda sun fi shi takaɗanɗan irin su ibn ma'in yahya ibn ma'in ya amince da shi kama tara kamar yadda ka gani gashi na an ambata wa kadhal imam al-bukhari wa an-nasa'i wa ibn hibbana haka na al-imam abu Abdullahi bukhari da al-imam abu abdurrahman an-nasa'i da al-imam ibn hibban al-basti da Limamu, Ibnu Ibn kama fi tahdhibi kamar yadda Ibnu Hajar al-Asqalani Allah ya gafarta musu gaba daya ya kwararo maganganun waɗannan malamai a cikin littafin tahdhibu tahdhib fa huwa shi wannan mutumi muttafaqun ala tawthiqihi laula qawl abi hatim zaka iya cewa malamai sun haɗu akan amincewa da shi in banda wannan magana guda ɗaya ta ibnu abi hatimin da ta fandare wa sauran maganganu ibnu abi hatimin me yace da yace yuktabu hadithu ana iya rubuta hadisansa lakinna hadha alqawla in i'tabarnahu sarihan fit tajrih to wannan magana ma ta ibnu hibbana ta ibnu ta abu abu hatimin idan ma mun dauke ta cewa qarara tana nuna suka ne fa mithluhu la yuqbalu irin wannan suka ba a karɓarta li'annahu jarhun ghayr mufassar saboda suka ce bai faɗi dalili ba idan ka samu mutumi mai riwaya malamai sun amince da shi sai wani daga cikin malami ya ce bai amince da shi ba ana buƙatar wannan malamin ya bayanin dalilin ƙin amincewa da shi don haka ƙa'ida da suke cewa aljarhu muƙaddamun ala ta'adili ba ala itlaqiha take ba sai in idza warada mufassaran idan aka ce wani mutumin kirki ne wani mutumin kirki ne wani mutumin kirki sai wani zai ce wani ba mutumin kirki bane to ana buƙatar ya faɗi abin da ya fitar da shi daga gidan kirki din can sai ya faɗi dalilin fitar shi daga kirki to da aka cewa da yayi yuktabu hadithu in mun ɗauki wannan a matsayin jarhu kaga akan dalilin mene yayi ta bai ambata ba da haka ba za a karba ba la siyama wa qad khalafa qawl al a'immati alladhina wathaqu musamman kuma tunda ya saba da maganar sauran limamai waɗanda suka amince da shi ala annahu min al-mumkini at-tawfiqu bainahu wa baina at-tawthiqi bihamlihi ala annahu wasatun inda abi hatim yace kuma in mun so ma zamu iya daidaita wannan magana ta abu hatimin da sauran maganganu mu ce abu hatimin yana nufin da yace yuktabu hadithuhu yana nufin mutumin mai dan dama dama ne matsakaici ne fa mithluhu hasanul hadith mutumin da ko za a ce mai dan dama dama ko matsakaici to hadisin sa kyakkyawa ne katsa kai tsaye ala aqall darajat bisa mataki mafi karanci wa ka'annahu ashara ila zalikal al-hafiz bi qawlihi fi taqrib kamar ka ce wannan ma'anar ita ibnu hajirin yake ishara a cikin taqribut tahdhib da yace saduqun mai gaskiya ne dama kuma ibnu hajirin a taqrib abin da yake kamar yana ɗin abin da bincike ya tike ne nashi ko binciken malaman da suka gabace shi ya tike dangane da mai riwaya zai tattara maganganun da aka yi gaba ɗaya kan shi sai ya dunkula a cikin ibara guda ɗaya ko kalma ɗaya ko jumla ɗaya da haka idan ka bi maganganun sai ga kulasa ce maganarsa kulasa ce akan maganganu da malamai suka yi mabambanta akan mai riwaya da haka cewa da yi sadukun kaga kamar matsakaici kenan ba fika can sama ba ba kuma mai rauni ba wa baqiyatu rijal al-isnadi thiqatun kullu yace raguwar malaman da ke cikin isnadin kuma dukkaninsu amintattu ne fal hadithu jayyidul isnadi ala annahu lam yatafarrad bi dhikri khalqi turba yawm as-sabt yace hadisin yana da kyakkyawan isnadi ne in ka hada gaba daya kuma wannan hadisin bai takaitu shi ba shi kadai ne hadisin da yazo da magana akan halittar ƙasa khalqu turba yawm as-sabt cewa an halicci ƙasa ranan asabar ba domin za ka ga a zahiri kamar ya saba ma sauran hadisai waɗanda suke nuna ba a yi halittar komai ranar asabar ba wannan zuwa da ya da cewa an yi halittar ƙasa ranar asabar sai wasu suka yi ainihin tsorata da hadisin sai suka ce bai inganta ba sai suka kalawa wannan mutumin cewa ai dama wasu malaman hadisi ba su amince da shi ba da haka wannan shazi ne ko nakara ce ya zo da ita shi ne albani yake cewa bayan da ka ji cewa isnadin da ya tabbata to ka san kuma ba wannan isnadin ne kadai ya takaitu ya kadaitu da kawo lafazin cewa an yi halitta ranar asabar ba wa ghairi hafi baqatil ayami sab'a da kuma cewa an yi halitta a sauran kwanaki bakwai din ba faqad akhrajahu muslimun wa ghayruhu min tariqin ukhra to kaji qad jawaz al-qantara ya haura gada wannan al'imamin imam muslim ya fitar da wannan hadisi shi da wasu malaman daban ta wani isnadi daban an abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qad kharrajtuhu fi sahiha ni malam albani nasiruddini nayi takhrijin wannan riwaya a cikin silsilar sahiha lamba ta 1833 wa qad tawahhama ba'dhum annahu mukhalifun lil ayati al fi awwal al hadith wasunsu suna ainihin shiga rudani daga cikin malamai ko ‘yan bana bakwai cewa wannan hadithi ya saba wa ayar da aka ambata a farkon hadisin wace aya wahiyar fi awwali suratun sajada ayar da ke farkon sajada faɗin Allah da ya ce mene Allahu ladhi khalaqa as-samawati wal arda kuma huma <clears throat> fi su ayyamin ce ayyamin sun arsh al’arshi malakun min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala ta tatadhakkarun ko wannan ayyaki ishara walaysa kadhalika babu sabani anan kama kuntu bayyantuhu fima allaqtuhu ala alal mishka kama yadda ni albani na faɗa a cikin ta'aliqin da ne wa littafin mishkatul masabih a lamba ta biyar. wa khulasatu dhalika samari din abinda na faɗa a can annal ayyama sab'ata fil hadithi waɗannan kwanaki guda bakwai da aka ambata a cikin hadithin hiya ghairul ayyami sitta fil qur'an daban suke da kwanaki shida da qur'ani ya ambata cewa khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin kaga qur'ani ya ce shida hadisi kuma yazo cewa an halicci halittu a cikin kwanaki bakwai to irin kwanakin da qur'ani ke faɗa daban da irin kwanakin da hadisin ke fara na daga sai da aka hada hadisan na fata mun gane wannan na daga sai da ake haɗa nasoshin wa annal haditha yatahaddasu an shay'in shi kuma hadisin yana bayani ne akan wani abu mina tafsili na magana dalla dalla ka qur'ani bai ambaci rana kaza ga abin da akai. rana kaza ga abin da akai ba amma hadisin ya ambata mina tafsili ladhi ajrahu Allahu Allah cewa rana kaza aka yi Adamu rana kaza aka yi ruwa rana kaza aka yi arziki rana kaza kaza kaza kamar yadda zaka ce misali mun mun wuni muna tafiya in ka ce mun wuni muna tafiya ko tun asuba muke kan hanya kaga wannan magana ce dunkulalliya idan wani zo ya ce awan mu sha shida muna tafiya sai ka ce to ai awa sha shida ta fi ƙarfin wuni ko mun gane yanzu yana faɗan tafsil ne ta yi wancan kawai na ishara ne akan saurin da aka yi ko kuma rashin sauri ko kuma magana fil jumla kamar yadda aka ce wata guda kenan babu wuta a Zariya. wannan bai nufin misali wata gudan nan gaba ɗaya 247 ba a ga wuta ba ta yi mafi yawan kwanakin watan ake ne wannan ana faɗa wannan a zance ko yauwa ko mun fi shekaran haɗawa na ba ta yi shekarar na ba ta cika shekara ba ta yi kuma shekara biyar ne to duk irin waɗannan maganganun a na adad ba a ɗaukar shi a matsayin mafhumi da za ka ce keke da keke idan wani abu ya sa a mashi sanyi ta zata a kowanne akwai abin da yake bayani to yana daga cikin hami da mala albani na surdin ya bi don haɗa hadisan ya ci gaba da cewa fahuwa yazidu alal ƙura'ani shi hadisin yana ƙara bayani ne akan bayanin Ƙur'ani. wala yukhalifu bas saba ba wa kana hadal jamu qabla an aqifa ala hadith al-akhdari nayi wannan jam'in ne ni na albani na hada maganganun ne a can kafin ma na gamu da wannan hadisi na al-akhdar da ya waɗannan bayanan dalla dalla fa idha huwa sarihun fi ma kuntu dhahabtu ilayhi min al-jam' da na ga hadisin sai hadisin ya fito karara ya tafi akan abubuwan da na ambata na haɗa hadisan abinda na haɗa hadisan a kai, sai na ga akan haka wannan nassin ya zo dama ya haɗa ba tare da ya samu na hadisi saboda wancan hadisin ya zo a dunkule cewa an yi halittu a kwanaki bakwai ga aya ta ce kwanaki shida sai albani ƙoƙarin haɗa su akan cewa ta yi wannan hadisin yana bayani akan dalla-dallan abubuwan da aka yi daga baya sai ga hadisi ya zo da wannan abin da ya faɗa shine yake cewa falhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah ubangiji wanda shi ke cikawa mutane abubuwa masu kyau masu nagari wannan daga cikin albarkar da Allah ya sa malaman sunna malaman alkhairi malaman gaskiya zaka ga suna magana kamar an kamar ana musu kashafi wannan yana faruwa da yawa da malamai kamar yadda yazo a cikin ainihin maganganu ana cewa ittaku firasatal mu'min kai taka tsantsan da hangen nesa da ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin da littafin ainihin wato wancan da yake magana akan alƙalai subhanallahi asiyasatu shar'iyya anan ma yayi magana na daga cikin dabarun ma da alƙalai na musulunci suke bi wajen gano wasu matsaloli idan matsala ta rikice aka rasa da zai alƙali na iya aiki da firasarsa kuma sai ya gano abu daga cikin yadda malamai suke amfani wajen kawo musu fatawa su fahimci fatawar takace ko ko ta sako ce akwai imamu shafi ya shahara da wannan ya shahara da firasa yana iya da zaran kai magana ya gane mutumin gari kaza ne mutane sun sha zuwa wurin shi da zaran sun yi magana sai ce hala kai mutumin gari kaza ne hala kai dan dangi kaza ne ko kabila kaza ne to irin waɗannan duk suna faruwa a cikin ainihin maganganun malamai Allah ya ƙara musu rahma Allah ya ƙara musu ainihin alkhairi da albarka a cikin rayuwarsu to wannan ya gama da takhrijin hadisi kenan za ka ji karatun wani iri go saboda is scientific mutane ba su ka san irin wannan karatu a yi ta magana akan takhrijin isnadi ba sai ga da an yi jugum kamar an yi wannan ya shahara da firasa yana iya da zaran kai magana ya gane mutumin gari kaza ne ka mutane sun sha zuwa wurin shi da zaran sun yi magana sai ce hala ko kai mutumin gari kaza ne hala ko kai dan dangi kaza ne ko kabila kaza ne to irin waɗannan duk suna faruwa a cikin ainihin maganganun malamai Allah ya ƙara musu rahma Allah ya ƙara musu ainihin alkhairi da albarka a cikin rayuwarsu wannan ya gama da takhrijin hadisi kenan za ka ji karatun wani iri go saboda is scientific mutane ba suka san irin wannan karatu a yi ta magana akan takhrijin isnadi ba sai ga da an yi jugum kamar an yi mutuwa an musu a ji ana caji go eh wallahu ala to ya bar shi wannan shikenan ranka ranka ya saki eh ban gani ba yanzu ba yi magana kan ba eh eh guda biyu da da tambaya da akwai asdi da yawa amma don da ake magana nan guda ɗaya ne muhammad ibnu habib ibn hussein amin abul fatih al-azdi shi kada yake magana wanda na sani daban ya shahara da suna asdi shine abdul ghani ibn sa'id al-azdi al-maqdisi mai umratul ahkam ba shi yake magana ba kuma amma al'azdi mai kitabu du'afa wanda an ce littafin ya bata to guda ɗaya ne shine dai kuma wannan malamin hadisi wanda malamai su magana kan shi me yasa kai tunanin guda biyu ne a wannan daban ibn khirashi ne ko abdullahi ibn khirashi shine malamai suka ce rafidi ne ko malamin hadisi ne wanda shi makaranta na'am sai malai ci gaba da cewa hadithu jabir ibn samura qala kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa qala jabir dan samura Allah ya kara masa yadda yace annabi alaihi salatu wassalam ya fito wajen mu sai yace ala tasuffuna kama tasuffu mala'ika inda rabbikum ya ku musulmai yanzu nan ba za ku dinga hada sahu a sallah irin yadda mala'iku ke hada sahu a sallah wajen ubangijinsu ba qalu ya rasulullah kai wa kaifa tasuffu mala'ika mutane suka ce ya manzan Allah alaihi salatu yaya mala'iku ke yin sahunsu inda rabbihim a wurin Allah ubangijinsu kala yace yatimmuna saffa suna cika sahu al-muqaddam na gaba sai na gaba ya cika tsab sannan za ka fauni wa ya tarasuna fi suna daidaituwa ka fada da kafa a sahu a shahid shine a wurin allansu a ina allah yake a ƙololuwar sama akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi wa an mu'adh ibn jabal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-mutahabbuna fillahi yudhilluhumullahu fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhillu Allahu akbar wannan babban sahabi daga cikin sahabbai jama'a limamin malaman lahira sarkin malaman lahira ne wannan ba na malaman duniya ko ta dariƙa ko ta kungiya ba eh malam mu'azu dan jabal Allah ya ƙara mishi da daukaka jama'a shine manzo Allah ya ce mishi ranar alkiyama za a waye gari in an zo tawagan malaman da za su shiga aljanna to mu'azu dan jabal shine akan gaba ramyata hajarin kaman a wurga dutse haka gaba gare su matashi ne dan shekara ya rasu shekara shi 34 gaba daya a duniya ya rayuwa shi kenan ya rasu zamanin Umar dan Khattabu lokacin da aka yi wannan ta'unu amwas a ƙasar ainihin wato Sham tun sa'ad da zai bar Madina da za a tafi jihadi abubakar yana raye sai na umar ya ce ka hana mu'azu tafiya bai kamata kamar mu'azu dan jabal a bashi ya tafi ba ya ce a'a mutum yana neman shahada ka ce ka hana shi shi to ai shahada matana ya samun ta ko a garin matan shi ni dai ban ga ya kamata a ce ya tafi ba saboda shi umar yana jin daɗin mu'azu akwai lokacin da yake cewa Allah ya taimake ni da babu irin su ma'azu a duniya da na halaka saboda umar ne wani mutum ya yi tafiya ya bar matarsa da ya dawo bayan shekara biyu ya tafi jihadi da ya dawo sai ganta da ciki ko sai ce shi ba cikin shi wani sai umar ya ce a zo a jefe ta da aka zo sai ma'azu dan jabal ya ce to in ma dai kana da sultani akan jefe ta baka da sultani akan kashe abin da ke cikin ta da aka gabari sai ta sai ta haihu da ta haihu sai ta haifi dan keke da keke irin shi ɗaya da mijin aka ce hawan dan lebe haka dogo da mijin yake da shi shi ma yaron da irin shi mijin yana gani sai ce 'Ha haza ibini ce wallahi wannan dana ne ashe cikin ne ya kwanta Shi ne Umar ya gode wa Allah sannan yau ma'azu godiya ya ce, 'Ma'azu ka taimakin da na kashe dana ya kisan rai da ya kashe ta ba da haƙƙin ba kuma ya kashe ɗan ma ba da haƙƙin shi da ka ciki na iya kwanciya wannan yana faruwa a likitanci yana faruwa a al'adance ko a shi shine sahabbai suna girmama shi tun manzon Allah yana raye Ma'azu yana fatawa da shi da na ali da umar dan khattab da mu'azu dan jabal suna daga cikin malaman da manzon Allah yana rayuwa suna bada fatawa to manzon Allah zai aika da malami sai ya ce mu'azu je kai man ka kura musu karatu je gari ka kai musu wazi an sha aika shi to shekarun shi kenan a duniya wannan hadisin yana ba mu labarin irin abin da ya faru a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ce mishi ya mu'azu inni uhibbuka fillahi wannan ya gama morewa ba jama'a yace kai mu'azu ni manzan Allah ina ka dan Allah yace wa inni wallahi ya rasulullah uhibbuka fillahi yace ni ma na rantse maka da Allah ya manzan Allah ina kaunarka to me sabai suka manta jama'a sai dai kai ta hauka ka kawai babu yadda za a yi ka shafi mutuncin su irin wannan da suka yi wannan fira da manzan sallallahu alaihi wasallam shi sa yana zaune a kasar Hims zuwa ake musamman ana ganin shi ana gaisawa da shi ana jin albarkar zancen bakin shi ci ga wanda manzo Allah yake kauna wanda maza Allah ya gaya mai baka da baka sai na mu'azu dan jabar ke. amma kuma duk wannan falalar jama'a talaka ne na karke bai da ko sisi akwai hadisi a cikin sayan muslim da aka ce bashi ya mushi katutu har ya iya bin wasu layuka a madina ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzo Allah ka roƙan mini masu kuɗin nan sai tausaya mini bashin nan ba Manza Allah ya kira masu kuɗi ya ce ku tausaya ma bawan Allah mu'azu ba da abin biya sallallahu alaihi wasallam Allah ai abubuwan ne sai a hankali da dai samu dai kura da kadan kadan ne biya mu Hamid Waya yana cewa da zai yi a tausaya wa wani saboda maganar manzo Allah da an tausaya wa ma'azu ce amma wallahi ba su tausaya ba sharrin kada masu kuɗi jama'a <laughs> A alherin Allah ya kai gare su kawai sai zuciya ya je sai da duk abin da yake da shi kawai biya su bashin su duk da haka ba su samu iya kuɗinsu ba ya sai da kama a ce misali ya sai da roba roban shi ya sai da handset din shi kayan sakawan shi da tattafan shi komai nashi wani dan fili da ya taba mallaka duk ya siyar ya zo ya tafiyan bashi ya tafiyan bashi kudin har saka kare kuma masu bashi suna bin shi ragowar kudi sai suka ce to ya manzo Allah ya shirya ba mu sauran ya ce haba rashin imanin ku yayi yawa ai sai ku hakura haka manzo Allah kawai ya wartake su kawai ya koma talaka ba shi da komai haka ya rayu jama'a kuma me ya rasa tunda su masu kudi ba su yi aiki da aya take cewa fa in kana zu usratin ko wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara haka qur'ani ce, idan ana bin mutum bashi in ya shiga cikin kunci to wajibi ne a take ta mashi sai ya samu wajibi ne haka qur'ani ce. kuma a wurin ne malamai suke cewa wannan mustahabbi ya fi ainihin wato farilla ya fi wajibi daraja farara saboda Allah ya ce wa an tasaddaqu khairul lakum da ma za ku ga talaka ne ko ku hakura kuma ya sadaka ku ce kuma yafe maka ya fi alheri akan jiran ba a ce to a bari sai ya samu dan ta yi har ya mutu ba zai samu ba wannan fa bai nufin kai taurin bashi ba ya da gaskiya abin da ake so kai gaggawa ka biya ba su suka Allah ya tsare mu ma'azu dan jabal jama'a shi yasa ibnu mas'udin zo siffanta shi sai yana cewa kana ma'azun ummatan haka yake karanta wannan aya kana aya ibrahim ko yace ce inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan sai a ce algatu mallan inna ibrahima sai ya ƙara maimaitawa a'a inna ibrahima ba yace a'a mu'azu nake nufi ba ayan nake ja ba ce kunna nushabbihuhu bi ibrahima ce Musa bai mun kasance muna kwatanta mu'azu da ibrahim khalilur rahman fa jama'a ana kwatanta shi wajen kasancewa shi qanitan sannan imaman me ma'anan qanit mai biyayya Allah almuti'u lillah me ma'anan imamu kai daga zai imamu ka san ba mutum bane aka ce al-imam shine wanda yake jagora akan biyayya Allah saboda saurayi ne yana dan shekara 21 musulunta kuma da shi aka yi al'aqaba yana daga cikin matasa ƙanana aqaba bayatul aqaba da ya dawo kuma ya koyi katon alkur'ani ya koyi sunna yana daga cikin da suka hada alkur'ani a dabbuna rayu. su hudu da yake cewa yana daga cikin su babban malami ne masanin hadisi masanin komai ya rasu shekarar 34 gaba daya amma ka ji falalar shi da haka ba wai dadewa a duniya ba kadai ba ya tsawon shekaru ba me kai da shekarunka ina ma yan uwa nasiha da ni kaina su koma su karanta littafan da suke tarihin wannan bawan Allah al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab na ibnu abdul barri littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na ibnu hajar littafin sirru alamin nubala na al-imam zahabi da makamantan su zaka tarihin shi mustawfa babban bawan Allah ne daga cikin sahabbai daga cikin manyan sahabbai Allah ubangiji ya gafarta mishi matan shi da ya aura jama'a rana ɗaya suka mutu sun mutu da ƴan kwanaki shi ma ya mutu a wannan annoba ta tsawuna amwas da yanzu za a saka su a makabarta ita to dukansu alarmomi ya za a yi wace za a saka ta gaba sai ce a musu kura a musu na jini gidan goro da aka aka musu wadda duk ta faɗa kanta sai aka saka ta ta gaban kabar rana ɗaya matan shi suka mutu kuma bai bar ɗa a duniya ba ‘ya'yan shi sun mutu gaba ɗaya kafin ya mutu Allah ya ƙara mashi ɗauka da daraja to wannan babban sahabi jama'a mu'azu ɗan jabal shi sa an kasa mai yaro suna mu'azu sai ka gaya mai suna wani babban sabi ne ba kai dinga wasa eh kamata ya ce da wuri shi ma ya zama malami shine gadon suna ko mun gano wannan da kyau jama'a yace Habuna, masu kaunar junansu fillahi don addinin Allah don ainihin biyayyar Allah kuke kaunar juna ka tsakaninka da dan uwanka na jini ne ko na anguwa ne ko na karatu ne ko wanda aƙida ta haɗa ku ko wanda zumunci ya haɗa ku ko makwabtaka ya zama dan Allah kake kaunarsa ma'ana kana kaunar shi na matsayin shi dan uwanka musulmi a matsayin shi na dan uwanka ahlus sunna dan uwanka dalibi dan uwanka mai bincike a cikin ilimi dan uwanka mai karatun alqur'ani dan uwa na jini fi dhilli arshihi ranar Allah yuzilluhumullahu fi dhilli arshihi Allah zai musu inuwa da al'arshinsa yawma la dhilla illa zilla a ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwar wannan ainihin al'arshi na Allah fa ina lillahi wa inna ilaihi don ranar sai dai ainihin zafin rana wadda za a kusanto da ita kusa da ainihin wato makwarkwadan mutane Allah ubangiji subhanahu ta'ala zai sanya wasu halittu a kasar kashin inuwa al'arshin sa to wannan yana Allah na da arshi kenan kuma al'arshin yana da inuwa malai yace hadisin sahihun akhrajahu Ahmad ibn Hibban wal Hakim wannan hadisi eh, al-Imam Ahmad ya fitar da shi ingantacce ne Ahmad ya fitar da shi a mujallad na biyar na Musnad shafi na 229 da 236 da 237 da al-Imam Ibn Hibban a cikin lamba ta 2510 da al-Hakim an-Naisaburi a mujallad na hudu shafi na 169 zuwa da 70 wa kadha ibn al-Mubarak fi Zuhud da al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak a cikin kitabu Zuhud a cikin lamba hadisi na 715 min tariqaini sahihaini anhu ta isnadoji guda biyu ingantattu daga gare shi shi mu'azu din dan jabal Allah ya kara masa yadda wasu sahaha ahaduhuma al-hakim ala shart al wa wafaqahu zahab dhahabi hakim ya inganta ɗaya daga cikin hanyoyin akan sharaɗin bukhari da muslim wa wafaqahu adh-dhahabi al ya dace da hakim akan wannan ingantawa wa fihi nazar mala albani yace amma akwai tababa game da tabbatar da ingancin a bisa wannan matakin zakartuhu fi takhrijil targhibi na ambaci matsala a cikin takhrijil targhibi wa tarhib na munziri a cikin mujallal na hudu shafi na 47 tambihun fadakarwa ahadu tariqain al-mishari ilayhima huwa an abi idrisa am mu'adh daya daga cikin hanyoyi biyun da aka nuna aka yi ishara zuwa gare su ta taho ne ta hannun abu idrisa al-khawlani daga mu'azu wa anhu awradahu al-musannif fil asl ta wannan hanya malam zahabi ya kawo a cikin asalin al-ulu thumma allahu bil inqita'i sannan zahabi sai ya rusa magana ya illanta isnadin cewa yana da inqita'i akwai akwai gibi qala sai ya ce as-sahihu anna aba idrisa lam yushafih mu'adh ibn jabal ingantacciyar magana inji imamu zahabi ita ce abu idris al-khawlani bai gamu ido da ido da mu'azu dan jabal ba faqad adraka hayatu wa adraka hayatu amma dai ya riski rayuwar mu'azu dan jabal sai albani ya ce kaza kala kaji abin da zahabi ya ce rahimahullahu ta'ala Allah ubangiji ya gafarta wa imamu zahabi wa huwa fi zalika tabi'un li abi zur'ata wa ghayrihi min al-mutaqaddimina wannan magana ta imamu zahabi ya yi ta ne yana mai biya magana abu zur'atar razi da wasu daga cikin malamai magabata lakin jazama bi sihati sama'ihi minhu al-hafiz ibn abdul barri sai dai al-imam ibn abdul barri namari a cikin al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab ya tabbatar da cewa lallai abu idris al-khawlani ya ji hadisi daga wane daga mu'adh wa huwa al-aula bit tarjih wannan magana ta ibnu abdulbari ita ce tafi cancanta da a karkata zuwa a gare ta don tafi kwarin dalili fa inna hadithahu hadha bizzati wannan hadisin dinnan da ake ishara anan qad sami'ahu minhu abu idris al-khawlani ya ji shi daga al-imamu as jalil mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu thabata dhalika min tariqayn anhu ga hanyoyi guda biyu tabbatattu daga ainihin abu idrisa daga mu'azu dan jabal al'ula hanya ta farko an shu'bata an yi ibn ata'in anil al-walid ibn abdurrahman hasanul sai ga wani matashi mai kyan fuska shi mu'azu kenan kyakkyawan mutum ne fa idha huwa mu'azu ibn jabal yayi dashi dashi ma'ana yayi tsallake yace sai aka ce ai shine mu'azu dan jabal radiyallahu anhu falamma kana min al-ghadi da gari ya waye washe gari ji'itu sai na sake zuwa fa idza huwa yusalli inda sariyatin sai na ga yana sallah kusa da wata dirka yayi sitira da ita fa hadhafa salatuhu sai ya takaita sallar shi sumahtaba sannan ya koma ya zauna ihtibai shine mutun ya zauna ya tankwashe kafafunsa fa sakata yayi shiru fa qultu sai na ce inni la uhibbuka min jalalillahi Allah shiga wata malam ni ko ina kaunarka saboda girman Allah fa qala Allah ka tabbatar dan Allah kake yi fa qultu Allah nace kware kuwa dan Allah nake kaunarka fa qala sai yace fa zakara alhaditha shine abu cewa innal mutahabbina fi jalalillahi fi dhillahi yawma la dhilla illa dhilluhu fa zakara alhaditha mawqufan ala mu'adh a wannan riwayar shi mu'azu din shine faɗa hadisin kamar maganarsa bai ce na ji manzon Allah yana faɗa ba alayhi salatu wassalam akhrajahu ahmad hakim to kaji hanya ta daya da ke tabbatar da lallai abu idris al-khawlani ya ji hadisi daga mu'azu dan jabal wal ukhra hanya ta biyu hanya ata'un al-khurasani gata an ata'in al-khurasani an ata al-khurasani kala samitu aba idris al-khawlani yaqulu dakhaltu masjid hims na shiga masallatin hims shine ainihin hal ah, ah, hims hayin sunan garin kenan ah, shine suke ɗaya daga cikin garunan da ake da ake yin fada a cikin shi da ƙasar Syria Allah ubangiji ya tsare su ya dawo musu da zaman lafiya suna ce mashi Homs yanzu fajalastu fi halaqatin kullihim sai na zauna a cikin wata da'ira dukkanin malaman da ke wurin yuhaddithu ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna bada hadisi daga manzon Allah sahabbai ne kenan wa fihim shabun akwai wani matashi Al-haditha ai irin wannan hadisi na hawa kwatankwacin sa akhrajahu al-hakim shi ma ke fita da shi walahu anhu tariqun thalithun kai har ila yau ma hakim na da wata hanya ta uku bi hadithin akhara ta wani isnadi da wani hadisi daban yarwihi malikun fil muwatta wanda maliku ma ya ruwaito wannan a cikin muwatta wa anhu ibn hibbana da tanan ne ibn hibbana ya fitar a lamba ta 2510 an abi hazim ibn dinarin kaji hanya ta uku kenan ko daga abu hazim ibn dinarin an abi idris al-khawlani annahu qala abu idris ya ce da hattu masjidar dimashka fa'iza fatan shabun barraƙu sanaya na shiga masallacin dimashku sai ga wani matashi wadda da haƙora wanda suke masu ainihin haske wa idan nasu ma'ahu sai ga mutane suna tare da shi idan talafu fi shay'in asnadu ilai da an yi magana aka samu saɓani akan wata mas'ala sai su kai ta gare shi Allah ya gafarta malam me zaka ce wasadaru an qaulihi sai kuma kowa ya bi sa maganarsa fasa'altu anhu sai na tambaya na ce wannan fa faqila hadha mu'adh ibn jabal aka ce wannan shine mu'adh dan jabal falamma kana al-ghadu hajartu sai nayi gaggawa gobe washe gari na tafi da sas da wurwuri fa sai na same shi sabaka ne bit tahjir ya riga ni fitowa masallacin da wuri a tahjir shine mutum ya tafi masallaci kamar sallar juma'a ya tafi 11 ko 10 ko makamancin haka sanda garjin rana yake kafin lokacin ta yi wajadtuhu yusalli na same shi yana ta yin sallah qala abu idris ya yace fantazartuhu hatta qada salatu. sai na jira shi ai ya gama sallar shi thumma ji'tuhu min qibali wajhi sannan na kullo mishi ta fuskarsa fa sallamtu alaihi nace assalamu alaikum wa rahmatullah thumma qultu sannan nace da shi wallahi inni uhibbuka uhibbuka lillah wallahi ni ina ƙaunarka dan Allah wannan daga cikin sunna fa idan kana kaunar mutum dan Allah ka ga mushi manzo Allah ya taba ce wani ya manzo Allah ina kaunar wani dan Allah yace ka taba ga mai ce ya to ka je ka ga ni sai ka ga mutum kana kaunar shi dan Allah ko namiji ne ko mace ce ko yaro ne ko babba ne ko jahili ne ko malami sai dai mata sai kai yi takarar dango musamman irin matan nan na yanzu sai zama maka fitina yawa musamman in ba 'yan uwarka ba ba antinka bace wata ce can bare akwai akwai aure a tsakankaninku to sai ka ba a hankali yawwa kaka je ka sai ai sunna ne sai ka je ka fada a zo kuma kwana ciki ko kuma ta wani ne jikinka ya gaya ma yawwa to da haka sai ka yi dan amma dai ya halasta kuma sunna ne don manzo Allah ne ya ce dinga yi na fata mun gane wannan kamar yadda shari'a ta hana kuma ka dinga ɓoye wa mutane ire-iren waɗannan sha'ur din ka daina ka zama baka da sakin fuska ko ka ƙaurace wa yanka ɗan uwanka musulmai ko kai baran-baran da mutane ko ka zama marar haƙuri marar juriya duk wannan ba halayen musulmi ba ne. musamman ƙaurace wa musulmi za a rataye aikin ka a ƙi ainihin karɓarsu. a cikin hadithin da limamu ainihin bukhari ya fitar a cikin littafin adabul mufrad da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man hajara akhahu sanatan aw aman a wata riwaya fa ka'annama ka dama wanda ya kaurace wa dan uwansa musulmi ce aini na ya faɗa da wanda ba zan ƙara magana da shi ba ka ki kula shi ha a shekara a haka to laifin da kai a wurin Allah kamar laifin ka zubar da jinin musulmin nan ne da aka jama'a mu kiyaye don wani abu na duniya kawai ya ka je neman aure ya ma kafa kafa baya ya soke ka za ka ɗaya takara sun ƙi baka ƙura'ar su a mai sunan su delegate ko ya ganka a hanya ya ki rage ma hanya a roba roban shi halata shi ta lalace ne ko ba haka ba wani abin ka ba shi ɗinki ya ki a kan kari in ka je gida matarka ta ma masifa in ka zo shi kuma yi maka ƙarya ko yaudara da diloli suka saba sai ka ce daga nan ba za ka ƙara mishi magana ba kame da abin gaba duk wannan ba abin gaba ba ne ya kamata mu gani duk ba abin gaba ba ne wannan mu'azin da muka ambata na daga cikin falalashi shi da aka ambata aka ce wa kana la yaqdib mu'azu baya fushi in ma wani ya fusa ta shigo ko ya kalla kamar zai fushi zai ce barakallahu fika Allah dai maka albarka da haka mu da iyaye suke sai a ce kai dai Allah ya zinda maka aljanna ko sun yi fushi ba za su faɗa ma bakan magana ba amma yanzu wani ya fushi sai zama kamar mahaukaci sai ce ai ni ne fushi ba ni da hankali wani haka zaka je yana confess ni ne fushi duk abin dauko buga mutun zai a ba jama'a sai ka ce mai kwantaccen kai shi fushi da kake gani duk sanda ka yi shi duk judgment din da za ka yi a cikin fushi to akwai tendency na kai nadama shi sawa'un magana ne aiki ne matakin da za ka ɗauka inda ya cikin fushi ne ko akwai yiwuwar sai ka yi nadama shi magana da za ka faɗa za ka yi magana da za ka zo kana jin haushi saboda akwai abin da suke ce ma psychological distance da yake bridging tsakaninka da mutane shi ke sa ka ji kana ihu ga ka ga mutum amma ba za ka yi magana ba sai ka yi ihu saboda a psychologically kana ganin kamar nesa da kai yake zaka kwalla mai kira kamar wanda yake nesa to duk abin da zaka faɗa ko abin da zaka yanzu ba da kwakwalwa kake shi ba da zuciya kake shi zuciya kuma jini ya riga ya bulbulo cikin ta ya cika ta da ka ta dinga overreacting emotions ɗinka su za su dinga su za su dinga abin nan sarrafa ka yadda ka san mota idan aka riga aka gama take ta ta kwale ko to direba ma ko sai da Allah ya dishi wanda yake tuka mota ya san wannan in ta fara kawa 140 150 to shi kenan fa sai yadda sai yadda ta tsaye da ku kawai in aka ce yanzu za a dangwali birki a tsaya ko taya ta cire ko wani ya gita ko to za ka ji labari ko yanzu ya zo danye to haka zuciya take in ta cika da jini a lokacin da kai fushi da haka ka gane sai da manzo Allah yi la takzab zabgo ka dinga yi kidaita za ka zauna lafiya duk abin da kai kai fushi yi kokari ka mallaki zuciyarka ka zama da gaskin alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab kar mu zama kawai jama'a mu zama wawaye mutum ya yi abu yana haki kama an koro bujimi daga baya kuma zo ya dama. kuma dokokin shari'a da dokokin ƙasa ba sa yin uzuri kan abin da ka yi da fushi ba za ka yi fushi kamar mutum ka ji mai rauni sai ya ce a ah, kana da uzuri ai fushi ne ai you are not you of it ba za a yarda da wannan ba ko ka kashe mutum suka ce ai a cikin fushi nake hatta talaqul ghadban da ibnu qayyim yi littafi musamman akan shi akwai iya ratio din fushin da shine zai zama fushi wanda ka fita daga hayyacinka ba ka iya tasarrufi akan rayuwarka wanda wani in ya fushi ma sai kawai ka ji kama in ina bai iya ma kalmomi sunan shi ma bai iya faɗa wani ya fushi to irin wannan shine ka zama kawai mahaukaci shine za a ce in ka sake mata a wannan yanayi to za a ce a maka uzuri amma dama ai fushi ke sa ya saki ko ba da fushi ake saki mu zama a zan lafiya ana saki ne ko mun gane za ka dangama garin fushi da za ka yi ka saki mata ka karawa kana nadama ka jawo kanka bala'i yadda aure yake tsadan nan Allah ya soki malai ya ci gaba da cewa a ni la uhibbuka fillah fa qala Allah da gaske kake dan Allah yace kwarai kuwa alhaditha mithla ma taqaddama fi tariqil ula illa anna matnahu kamar yadda ya gabata a layi a hanya na farko din can sai dai matanin shi ya ce ƙalallahu tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji ne ya faɗa Hadis qudsi kenan wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya ƙaunata in ji Allah ta tabbata ga waɗanda suke ƙaunar junansu da ni wal na fiyya ƙaunata ta tabbata ga wanda suke zama a wuri guda danni su zauna su karatu ko ambatan Allah ko nasiha ko sulhu wal mutazawirina fiya da masu ziyarar junansu don Allah daga cikin sunonin da alu suna suke wasa da su ziyara mutum ka gan shi ya zo wurin to neman wani abu yake amma haka nan kawai ba zai niki gari ya tafi ya je ya ziyarci dan uwansa a cikin addini ko dan uwa na nasaba ba wannan kuma shine asalin zumunci da ba. a shar'ance ka tashi kawai ka je gun wani a anguwa ko wani gari baka neman komai a wurinsa baka neman bashi baka neman alfarma baka neman wani sira'i ko wani tsani ka je ne kawai ka gaisa da shi ka ga lafiyarsa da iyalansa ka kwana ka dawo shi shine asalin zumunci irin shine wani sahabi ya yi Allah ya turo da mala'ika ko a manzan Allah ya bada labari kai wani mutum ya yi Allah ya turo da mala'ika ya shiga cikin sura mutane ya ba shi labarin cewa an ba shi aljanna ma'ana ba sai an yi rasuwa ba ba sai akwai biki ba ba sai in an katangar shi ta faɗi ba ba sai in an yi mai gobara ba ba sai in an sake shi daga hannun 'yan sanda ba duk wannan ma za a yi zuwa mutum jajefa ko farin ciki ko murna amma ba shi ne asalin zumunci alhalin muku yanzu gani muke shi kadai ne zumunci to waɗannan abubuwan sa da gaskiya wani idan kana yin su za ka zama da gaskiya da Allah yake ƙauna kuma waɗanda Allah zai sa su a cikin mutanen da yake ainihin girmama su ranar alkiyama domin akwai wasu siffofi da Allah yake da su jama'a duk ɗan adam idan ya siffanta da su Allah yana son irin wannan dan adam Allah muhsini ne ko to yana son mai ihsani in ka kyautawa bayan shi sai soka Allah aljamil ne ko yana son aljamal inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah almu'ti ne ko to yana son mai bayarwa in kana ba bayan shi shi kai ma sai soka Allah mai ahuwa ne ko in kana ahuwa shi ma sai maka ahuwa ya soka ya maka ahuwa Allah tuhibuna ayyaka firallahu lakum Allah mai rufa asiri ne ko in ka rufa bayan shi asiri sai ya rufa maka Ta hadisi sun zo akan waɗannan ɗai ɗai ɗai ɗai akan haka jama'a da ka mu yi ƙoƙari mu siffatu da da siffofin ƙwarai jama'a kar mu zama mutane waɗanda suke kawai sunna a baka amma aikace ba mu aiki da sunna akwai abubuwa dama da muke wasa da su wanda kuma za ga yan bidiya suna da yancin su soke mu akan wannan idan ka soke su akan sunna zai ce to kai da kake kaza ba sai ka kai turus saboda gaskiya ne ba ka kar ka zama kana selective practice kana zaben sunan ta dace da san zuciyarka sai ka aiki da ita ko kuma wanda su wani ba su aiki da ita sai ka raddi a kansu amma wanda ta shafe ka kai ba ka aiki da ita idan ba sai a ce eh gaskiya ne wannan sunna ce mu ji hadisi na gaba ba za a sharhi ba eh, musamman kana mata karatu za ka ga suna da irin wannan ah mala a tsaya sharhi nan a tsaya sharhi anan saboda akwai kishin da ta shafa hadisin ya shafa Allah shi kyauta wa alaikumus salam na'am

wanda suke ɗan jin haushin ka nan ba samu ba ba abin da ya shafe ka da wannan misali ko wani idan mutum yana da 'yan uwa a ƙauye a bisa al'adar rayuwa da ake ta maddiya ta ainihin wato capitalism an ganka daga birni ka zo mutanen ƙauye suna sa ran to za su samu wani ɗan fa'ida ko sai zama kai ma a birnin kai ma talaka ne kana neman na abinci ne kana so kuma kai ziyara ƙauyenku don sada zumunci da neman ladan da ke ciki wannan ba zai hana ka zuwa ba in yaso idan ka je duk wanda ka gaisa sai ka ce mishi to wallahi bana fa sai a hankali ba a samu abin da aka saba samu ba kuma a birnin da ya zaman ƙarya muke kun sani kaza kaza kaza kaza da haka ba ba a yi hakuri ko kawu ko babba ko alajiwa ne a yi hakuri idan sun fahimce ka fa biha wa ni'mat idan ba su fahimce ka ba dama Allah kake so ya dade kai idan dan Allah kai zai da kai kuma a hankali a hankali za su gani haka su ma mutanen ƙauye yanzu zuwa birni na musu wahala saboda akwai tsada kuɗin mota akwai kuma 'yan birni ba sa san ana zuwa wurinsu saboda komai a lissafe yake ko ba gaskiya ba yawwa da masara da ake siya da shinkafa duka a lissafe take mako mako ko wata wata to in wani yazo zai sa musu shot da makamantansu wannan mugun tunani ne sannan kuma za a sa ran cewa idan suka zo daga ƙauye akalla za a ba su kuɗin motar komawa da haka wani ma aka bashi waya za a zo wurin shi ce ai bayan ce ira ira ya ce ai wallahi na an tura ni aiki birnin gwari ba zan dawo ba sai bayan mako nan ko yana gari wannan mugun hali ne eh Allah shi kyauta mala ya ci gaba da cewa ah, qultu fattifaqu haula ithiqati athalathati ala ithbati sama'i abi idrisa min mu'adh ibn jabal ah, min as-sa'ib jiddan adamu al-ittidad bihi wa nisbatuhum ila al-wahm waɗannan taruwa waɗannan thiqat guda uku Alwalidu walid dan abdurrahman da aba'un al-khurasani da abu hazimin ibn dinar da suka haɗu suka zo da riwaya cewa abu idris al ya ji hadisi daga mu'azu dan jabal yana da matukar wahala a ce ba za a kalli wannan magana ba kamar yadda kuma yake yana da wahala a ce sai kuskure wallahu ta'ala a'lam Allah ya fi sanin dini a kuma kanta littafin al na al-imam al-hafiz ibn abdul barr an sai ba da dina fiya da masu yin masu ba da junan su kyauta don Allah hadisu anasin anna rubayya a bintan nabiri a an-nabiy sallallahu alaihi salama wa kana binu ha alharif binu suraka usiba yawm badr fa wata sahabiya goggon Anas kanwar uban Anas ita ce rubayyi ubinan nadar yar gidan nadar dan dimam kenan dan damdam amin wato yar uwar anas dan nadar kuma niya goggon anas dan mali anas dan nadar shine ɗaya daga cikin da aka kashe din nan a wani yaki aka ce an kasa gane gawo shi saboda sara da aka mai a jikin shi ko yaƙin yamama yaƙin uhud ne ɗaya daga cikin kwakin guda biyu zan iya sai yar uwar shi nan ce ta gane shi ta hanyar wani tabo da ke jikin shi ita ce wannan matan ko mun tuna ta ita ce kuma matan nan wadda ta ciji wata ita ce wadda aka yi fada da ita ta ciji wata da cizo ya mawacin zafi ta fusge hannun ita kuma ta fusgo da haƙora ita ce wannan matan da aka zo manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi kisasi za a cire ma waccan haƙora ba ta zo baki ya ga ya kumbura ita wannan ta cizo ita ce hakuranta suka fita don da ta yi cizon cizon ya kai cizo da watan ta ji zafi da ta ja ce ta zawo da haƙoran saniya guda biyu wanzu Allah ce to sai a yi mata kisasi wani ɗan wanta ya tsalle ce wallahi ba za a cire wata guri ba a cije ta ta ji zafi ta zo tsira a ce a cire mata haƙuri ba ya manzo Allah ga mari ga dinka jaka manzo Allah ya ce innahu hukmullah to hukuncin Allah kenan ana cikin haka sai su waɗannan suka ce to sun ma haƙura sun yafi shi ne manzo Allah yake cewa Allah na da wasu bayi waɗanda in suka yi rantsuwa Allah baya bari su ji kunya ta'ala a'lam to wannan ɗanata wanda kaga cousin ne kenan ga Anas dan Malik sunan shi Al-Haris ibn Suraka baban shi Surakatu dan haris shi ma sahabi ne daga cikin Najjarawa sahabban Madina Allah ya kara musu ainihin yarda da albarka to usiba yawma badrin ma'ana an kashe shi ustushe da shine ma'anan usiba ana ranar badar yaƙin musulmai na farko badar a kashe shi fa qalat ta ce ya rasulullah akhbirni an haritha ya manzo Allah ka bani labari game da dana harisatu fa in kana fil jannati idan na samu labarin cewa dana to ya shiga aljanna ihtasabtu sai na nemi lada a wurin Allah Wasabartu sabartu kuma ne haƙuri sai haƙura Allah zai ni ladan ɗana wa in kana lam yusibil janna idan ko bai riga ya kai aljanna ba ijtahattu fi du'a sai na zage wajen yi masa addu'a haji uwa ƙwarkin fa qala sai manzo Allah ya ce ya umma haritha ya ke uwar harithatu innaha jinanun fil janna wa inna ibnaki asabal firdausa al'ala ki sani da cewa aljannu din kala daban-daban ne a cikin aljanna ita kanta aljanna to a cikinta akwai aljanna kala daban-daban mataki-mataki ne da kuma iri-iri ne nan gari ne ko irin aljannan masu aiki iri kaza nan irin aljannan suwana ne nan ta masu azumi nan ta makaranta alkur'ani nan ta shahidai nan ta suwa ne kuma kowace akwai irin yadda kasan dai a gari an san anguwa kaza ta fi gidaje na masu kuɗi anguwa kaza ta talakawa ne gida iri kaza ya fi gida iri kaza mota iri kaza ta fi iri kaza mutane na gari kaza sun fi mutanen gari kaza wa yau. haka lahira ba take ko mun gano wannan da kyau jama'a kowa ya san kimarsa ko ya ce wa inna ibnaki kuma wallahi ki harisa asabal firdausa shi ya dace da alfirdausa al'a'la firdaus ta can sama asalin lafazin alfirdaus kamar yadda malaman loga suka faɗa ba larabci ba ne larabawa ma sun aro shi ne daga ainihin asalin yaren rumawa wanda ma'anar shi kuma a rumanci ɗin shine albustan haka malaman loga suka faɗa wallahu ta'ala a'lam Allah ubangiji da ya ambaci firdausi a cikin ayin alkur'ani kuma manzo Allah ya ambace ta a cikin hadisai da tabbatar da cewa aljanna ce ta can sama wadda kuma ita ce rufin aljanna ita ce saman aljanna gaba daya a cikin faɗin Allah cikin suratul uh, mu'minun ko da Allah yake cewa wallazina hum ala salatihim hafizun wallazina hum ala salatihim hafizun ulaika humul warithuna alladhina yursaluna firdausa fiha khalidun waɗanda ke kiyaye sallolinsu waɗannan su ne za su gaji aljannar firdausi su a cikin aljanna firdausi na masu tabbata ne a cikin kafin mai Allah yake cewa innal na amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi da. lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari Aljanna firdausi ta kasance gare su ita ce masaukinsu ya Allah ubangiji muna roƙon ka sanya mu a cikinsu. su na'am eh ba larabci bane kwarai kuwa ƙwar'ani yana aron kalma akwai littafi musamman bahfi al-musta'arab wa dakhil fil qur'an al-ikhtirad wa dakhil fil qur'an akwai sosai gaske kuwa ai ba aibi ba ne yare ma baya zo ma yare rayayye sai ya zama yana aron kalmomi idan ya are su kuma zai sanya musu riga da kala da launi da ɗabi'a irin ta yaren shikenan sai su zauna lami lafiya har ma a manta asalinsu kamar yadda galibin ɗan yanzu muna da wasu asaloli da muke tutiyar namu ne yarbanci fullanci barbarci nufanci amma dukan mu yana sunan hausawa saboda da hausa muke magana hausa kuma shine l1 dinmu lokacin um wanda muka tashi muka ana yi a immediate environment ko da iyaye musa da wani yare sunan hausawa to kamar yadda hausa tana aron kalmomi daga larabci kuma ta samu ɗanɗanon hausa tana aro daga ingilishi tana ƙirƙirar wasu duk wani yare raye yana wannan kuma larabci yana yi kuma akwai a ƙwararri kuma ba aibi bane ba aibi bane yawa kuma alaikum salam kwarai kuwa waɗannan sunayen musamman na annaban bane isra'ila yusuf ibrahim yaqub dukansu ba larabci ba ne kwarai kuwa akwai su birjik suna nan birjik na, na ban tuno sunan marubucin ba ne amma littafin yana nan juz'i ɗaya haka wani fiye a ƙasar kuwait da ya magana a kai ya tattauna ya kawo su dalla-dalla saboda kuma mutane da suke ganin an ce haka na ƙasa ne waɗannan da ba su da training ne a linguistics ba su mai science of language ba ba kamar su tara ne da ake cewa kayan aro ba ya rufe katara ba a halshe kayan aro da rufe katara a harsance a wajen linguistics idan ka ara sai ka kwace ma wata kalma daga wani yare ta zama taka haka ba kama ba yaren daɗin aro daga baya yanzu kamar ingilishi shi ma yare ne mai mai dan wani naka hankaka ne ya ara kalmomi daga turkish daga daga daga french daga portuguese daga arabic kuma har sai yana mayan musu da su a matsayin aro kuma yanzu yanzu daga faransanci sai a ari kalma daga ingilishi mai ita can haka daga turkish haka daga spanish haka daga italiano da makamantansu to haka tsakanin hausa ma da larabci tsakanin larabci da duk wani yare da ya kuma into contact da ɗayan yaran akwai abin da yake ce ma at-ta'assu wa at-ta'athir al-akhdh wal ata dole za su yi influencing juna kamar da kabiru da dama da suka cakuɗe a garuruwa barikoki irin waɗannan sabon garin zaria sabon garin kano tudun wada kaduna tudun wada ɗan kade za ka je ka tara an samu mix up na al'adu daban-daban sai a waye gari kowa bai sami al'adar kowa ba ta cakuɗe wake da al'ada kada an manta yanzu misali an manta cewa ma doguwar riga babbar riga cike da jamfa al'adar waye ba isa a tirisin al'adar waye banzu ta cakuɗe kowa na sakawa fura abincin waye kowa na shan fura yanzu kowa na cin taliya kowa na cin alabo ko ba haka bane an rasa ma abincin su waye da ko wani in ya zo daga garinsu ya zo Kano ya sha fura sai ya yi zazzabi wallahi wani sai yayi zawo sai an kwata da shi a asibiti wani ya zo daga misali daga akwa ba ko daga kogi yana zuwa Kano aka bashi fara ko ko ya sha wallahi sai rashin lafiya haka kai ma an kaje eh, can garin na kudu misali kaje aka maka fufu in ka ci sai ka barke da zawo amma saboda cakuɗe ne a irin sabon gari da sauransu zaka ga duk an saba al'adun juna zaka ga 'ya'yan musulmi sun iya al'adun kirista kirista sun iya fatiha ana kiran sallah suna bi a gani za su je masallaci su ga abin da ake da su ake maulidi da su ake eh, eh, wa'azi da su ake saboda a gurin su wannan al'adun hausawa ne kawai yes al'adun hausawa ne waɗannan wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa ƙultuwo oh, na ne wajen na'am sai ya ce asaba ibniki inna ibnaki asaba al-firdaus al-a'la wal firdausu rabwatul janna firdausi ita ce rufin aljanna wa ausatuha ita ce tsakatsakin aljanna tsakiyar garin aljanna wa afdaluha kuma tafi kowace aljanna falala ubangiji Allah kai mu cikin ta ya'ani sai zahabi yace abinda yake nufi wa fawqaha arshur rahmani azza wa jalla al'arshin Allah kuma a saman al'arshin yake wannan magana zahabi ne fassara ta daga ya'ani din nan wa fi tariqin ukhra anhu qala kharaja ma yawma badrin nadharan lam yakhruj liqitalin wa kana gulaman faja'ahu sahmun fi narihi ya fita ranar badar ba a matsayin combatant soldier ba A'a matsayin an ɗauke shi ne ya aikin dubiya wanda za su hau kan dutse suna leƙo mai ke faruwa nadhar abinda aka ba su kenan aikin da aka ba su matasa ne yara masu jin ƙarfi sai aka ba su aikin su haukan duwatsu suna hangen ko akwai wasu abokan gaba za su bullo ta nan sai su ga sojojin musulmai to yana irin nan fa asaba fa ja'ahu sahabu fi nahari ina abin da ake cewa stray bullet wani wata kibiya wadda ba shi aka nufata da ita ba ta same shi a kirje ta kashe shi fa qatalahu ta kashe shi ƙwarai kuwa al ka karanta hadisin zuwa ƙarshen shi to wannan shi yasa har uwar ta fara tunanin ko dai tunda shi ba kai tsaye shahidi ba ne wanda ya je mu ba sharantar yakin bari ta ji labarin ko ya samu darajar da sauran suka samu sai ta da wannan tambaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mata ga abin da ya faru lokaci ya kore zamu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba zamu je ragowar ainihin kissa takhrijin wannan hadisi da sauran maganganun da malamai suka yi akan shi subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi